صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ‘Yan uwa maso ya manzan Allah, hozina nawa abu da yake? ko abu da yake? Ka duba.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 mu ta yau bambanci tsakanin mai neman taimakon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da wanda ya ce bayya son neman taimakon Muhammadu Rasulullahi. Hausa ga saurin zuwa. Allah akbar. Ka bude kuwa? to daɗi na da gobe saurin zuwa sai na umaru ya ce Hai, bayin Allah ya ce ka yi wa kanka hisabi kabula an yi hasibuka kafin a yi maka hisabi ka yi maɗin ka yi wa kanka hisabi kamar can ko? al’amari yau baya jiran gobe. Ni kan kun san inda Dr. Jaki yake ne? <laughs> Saboda Allah. <laughs> A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin saidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ‘yan uwa masoya manzan Allah da farko muna jinjinawa kauran ma'aiki kun san kauran ma'aiki kenan ya salamu Allah ya saka masa da alkhairi na ga a satin nan malaman bauchi sun fito suna ta bayanai akan su gamsar da sashin wasu mutane shi da su ma din zan yi musu nasiha eh ya zan zancen duk duniya duk musulman duniya sun gamsu ka fahimci zancen ko ba banbanci tsakanin 'yan ɗarika da 'yan izala kowane bangare da kowane mutum masoyin manzan Allah mun gamsu abdulaziz dusen tanshi yana neman ya tada fitina makamanci irin boko haram mun gamsu makiyin annabi ne ba wani karin bayani da wani malami zai mana daga bauchi ko akwai ne gaskiyar magana nasihan da zan yi wa malaman nan na bauchi da suka fito suke bayani fir'auna fada ya fara tafiya ba shi kadai ya tafi ba ba yana da jama'a ba yadda kariya da wayannan jama'a ko baka fahimta ba saboda haka kowane irin tantiri ba zai hallaka kansa shi kadai ba sai ya nemi abokanai 'yan rakiya ko baka fahimta ba kafin su kafin su wannan ya dauka kafin kowanne kowaye yana da abokin mutuwan kwasko kuma ba yadda za ka yi ka gamsar da su ka bayan zancen su abu jahal suna da mabiya ba yadda manzo Allah bai yi ba bai gamsar da jama'ar ba sai da ya tafi da su ko ba haka ba munafukai suna da abokanan tafiya ba ka fahimta ba dama Allah ce fariqon jannati wa fariqon fis sa'ir inna hadaynahu sabila ima shakiran wa ima kafuran kai baka fahimta wazan can wa kul wa kulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur saboda haka hanyan biyu ne tunda aka yi duniya tunda Allah ya halicci wuta da aljanna kai ka anan duniya ma hanya biyu ne saboda haka wayanda ya riga ya halakar da su almajiran dokta ba yadda zaka yi ka gamsar da su ko ba ku fahimta ba shaidanun malamai irinsa ba yadda za ka yi ka gamsar da su ko ba ka fahimta ba yadda manzan Allah bai gamsar da su abu jahal ba kai ma ba za ka gamsar da su ba yadda annabi musa bai gamsar da fir'auna da jama'ansa ba ko fir'auna shi kadai aka hallakar ina su hamana ina mabiyan kana tsammani mutum dubu nawa suka fita a wannan a birnin a ranar sai da suka zo tsakiyar ruwa Allah ya ce to yau fa final ne ruwa ya ce nuna mun iko na sai ka aka ɗanke fir'auna amma inda na tabbata ubangiji Allah ne wallahi tallahi ban ɗauka fir'auna zai sare ba sai shi yana buntul-buntul yana nema ya kama kalmar shahada Allah ya ce masa is too late alana wa kada asaita qablu wa kunta minal mufsidina sai yau alana sai yanzu haba fir'auna ai ya kamata ka zama barde kawai ka gangara shi ne gaskiyar magana kabar zan ce ko saboda haka duk makaryatan nan babara dai bane ba almajiransa da farko sun zo sun ce masa ya gudu ba ya ce ba zan gudu ba in na gudu ai makiya sun samu abin magana amma da ya ga uwar bari <laughs> wallahi ya sa kai wai wai wai wai ba za a kita mutum ba an cewa barawo ka gudu kake dama ai hanya yake ne Allah Allah Allah an ban can? to saboda haka kaura ai na tura maka sako ko ba ku na lokacin da na tura a kaura ba ku saboda haka wancan sakon in ba ka ji ba ka ji in ka ji ka sake maimaita shi kar ka ji komai duk makiyin annabi Allah ya jarrabe ka kauran bauchi kamar yadda Allah ya jarrabe mu mutane mai duguri da Muhammad Yusuf da Shakau to kai ma Allah ya jarrabe ka da dushen tanshi Allah ya jarrabe ka kamar yadda Allah ya jarrabi Kano da Metasi ne da Abdul Jabbar to kai ma Allah ya jarrabe ka an fahimci zancen Allah ya jarrabe ka kamar yadda Allah ya jarrabi mutanen Kaduna da Zaria saboda me Allah yana cewa wattaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum hasa Allah tun farko yayi gargadi ku guji fitinan da idan ta tashi ba za ta saya akan wanda suka tayar ba saboda haka kuma ita fitina tun kana da karfin shafe ta ne za ka shafe ta boko haram nan tun asubahin farko ba abin da ba a gaya gwamnati ba ba abin da ba a gaya wa security ba a too late a kurarren lokaci suka ce za su dauki mataki shine ya kawo mu har yau amma tun farko in sun dauki mataki ba ba zai faru ba ka fahimtar can ko to yanzu kai ma kana da dama ka ɗauki fitinan nan ka sauke ta tun a yanzu asba'in farko farko abinda ko ka kama shi ko baka kama shi farko abinda ya kamata ka yi shine masallacin nan a rusa shi kar ka ɗauka wannan masallaci ne Allah ya ce wannan ba masallaci ba ne Allah ya ce masjidu diraran wa kufuran wa tafariqan bainal mu'minina masallaci ne tabbata ya batar da al'umma dewa a yanzu ma wa kufuran ta kafirci wa tafrikan bainal mu'minina masallaci ne na raba kan musulmai shi yanzu wannan mutumin da wa yake tare a duniyan nan duk duniya wa suke tare da shi sai dai shaidan shaidan ne kawai abokinsa in ba haka ba malam ba kai ba dushen tanshi annabawa da Allah ya turo annabawa shugaban halitta kab da Allah ya turo Allah ya ce wadu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ya ma'aikin Allah a kira zuwa ga tafarkin Allah bil hikimati da hikima wal mau'izatil hasana da kuma kyakkyawan wa'azi da nasiha to kai kuma ko ayu duk duniya in ka hau mimbari sai ka zagi kowa sai ka ci mutuncin kowa kawai fahimtar ka ita ce fahimta Addininka ka shine addini musuluncin ka shine musulunci duk duniya ba musulmi ba mutumin kirki sai kai kadai man kana man kala ana falaisa huwa annabi Musa annabin Allah duk iya wa'azinka duk iya nasiyanka baka kai annabi Musa ba duk kafircinmu duk mushrikancin duk ba mu kai fir'auna ba kuma baka fahimta ba Allah ya ce wa annabi Musa da aka ta yi maka nasiha kai maka tukunna darule yauwa Allah ya ce to na zabe ku da wani kwaliti ku kara wa kan wa'azinku izhaba ila fir'auna wannan sakon daga ina daga rabbul izzati kaidin banza daga waye daga rabbul izzati izhaba ila fir'auna tasniya ne annabi Musa da Haruna maza ku tafi wajen Fir'auna inna hu ga ya riga yayi dagawa ya wuce karfin dagawa ma yace ana rabbukumul a'la duk annabawan duniya duk annolin duniya in aka tara su Fir'auna yace ni ne babban su wanda muke bautawa ma yana bin sa ne kaga ku ai an yi tantiri anan ko baka fahimta ba yawwa ya ce ana kumul a'ala ya ce to duk wannan zancen da ya fada na san shi zai shiga hannu na rabu da shi amma kai dai ku je wajensa ina hutsara mai Allah ya ce fakula lahu kaulan layyinan la'ida kai ubangiji na ya kamata in bauta masa fakula lahu kaulan layyinan ka gaya masa zance tausasa la'allahu ya tazakkaru au ya hasha kar ka ji wata kai fir'auna kai fero kafiri kai boda sam? amma zan jago ba haka bane a je da tausassan harshe ku gaya masa kalamu mai daɗi mai taushi da ya tafi mai gaya masa ya bi umarnin Allah وتلك نعمة تمنها علي أن أبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشركين wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين شيء فألقي عصاه فإذا هي ثوبان مبين Kur'ani gidan daɗi, eh kuma zai bayyana maka filla-filla nufassilul ayati in ji Allah. Za mu rabe maka mu yi maka dalla-dalla dan komi dakikanci ga fahimta. Kala fir'aunu wa mara kai ka dame mu da Ubangijin talikai, kai waye ne Ubangijin talikai? bayan ni ina nan la ilaha wa ma rabbul alamin kaga ai ta wannan tambaya ai yayi muni amma saboda Allah ladabtar da annabi Musa yayi zagi yayi cin mutunci kala rabbul mashiriki kala rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum mukinin ubangiji nawa kake tambaya ya Musa Fir'auna shine ubangijin sammai walarari da kasai kai wa ma baina wa da abin da yake tsakanin su duk nasa ne kai kuma me naka <laughs> dala a cikin ruwan sanyi ba a daba shi ba ka kun ga ci mutuncin da yayi dala mutane ya ce muna sauraron sa kuwa ma'ana sha tara ne eh, eh wai irin yayi isgilancin nan kala ala tastami'una shin ba ku jin abin da yake faɗan nan akwai aikin hankali bayan ni ne ubangiji wai yana ce wai ubangijinsa akwai wani ubangijin mai bakwai da kasan bakwai shi fa bai san yadda aka halice shi ba ba annabi musa ya fushi ya ce masa kefero ya ce masa arne ya ce masa dan bidiya kala kuma wa rabbu abaikum lawwalin ai ba magana sama da kasa ake yi ba kuma shine ubangijin ku tada koroya da shi ne gaskiyar ka kai ma shi ya halice ka rabbukum shine ubangijin ku wa rabbu abaikum shi shine ubangijin ubanninku da suka wuce kace kai inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun wannan annabin da aka aika muku nan ba sha tara ne ba shi da suka ce masa mahaukaci ya kusata ya ce kala rabbul mashiriki wal magribi kala rabbul mashiriki wal magribi in kuntum ta'akiluna in kuna da hankali bai rama ba shi ma a cikin su waye mahaukata <laughs> su mahaukata ka bai ka san dai baka da sammai ka zo ka samu samman nan ne a duniya ka san nan ka same shi a duniya iyayenka nan ka same su a duniya kai ma baka san yadda aka halice ka ba gabar yamma kudu arewa ka same su a duniya amma bayan kudin kuna da hankali na yadda ni mahaukaci ne amma kudin kuna da hankali kwa ka san dai saman nan ba taka bace wannan fa shine kira ga Allah amma ka hau mimbari ka zagi duk duniya malamin da yake gazara da shi shine ibnu taymiya kwanan nan sai da ya sissille shi akan maulidi eh to saboda haka kauran bauchi mun mu gamsu kauran ma'aiki kar kai wani shayi ka take ko waye. saboda me Allah ya gaya mana rayuwarmu wala kun fil qisas hayat ya ulul albab ya kuma su hankali rayuwarku fa tana cikin hukunci idan mutum ya yi ba daidai ba a kama shi a hukunta shi rashin hukunci shi ya kawo na rashin zaman lafiya a kasar nan wallahi inda akwai hukunci a kasar nan da ba wanda yanzu misali a saudiya in ka kashe za a kashe ka suna wasa da kisan rai amma ba yanzu mu a kasar mu ba dan ta'adda ba zai kashe mutum in ya je kotu sai a sake shi wai human rights ta ah, wai abi ah, wani an iska kawai wani kuma ya kashe a kashe shi eh saboda haka shi yasa kowa zai yi abin da ya ga dama inda mutum zai kashe mutanen Nigeria sai ka samu wani shegen loya wai shi loyansa ne zai saya masa da an kashe ubansa ai ba zai saya masa ba wallahi ba zai saya masa ba da an kashe uwarsa ba zai saya masa ba malam lauyoyi ku ji tsoron Allah kwanan da wai wasu wai wasu mutane sun fita daga ina ne wai sun je wai sun kai karan wai wai wai wai ba a yarda da hukuncin da aka yi wa Abdul Jabbar ba to duk irin wannan abin shi ya hana mu zaman lafiya kuma abin da nake so in gaya muku billahi azimu fitinan addini ya fi kowane irin fitina ko ba ku zama shaida ba tun da aka yi kasan nan akwai fitinan da aka yi ne kamar fitinan boko haram ai babu kawai ka ajiye shi a nan ba abun kwatance ai me ta ne mutum nawa ya kashe haɓe yau zancen saboda haka Allah ya riga ya gaya mana mu ji tsoron fitinan da in ta tashi ba ta saya akan kowa ba to saboda haka na farko Allah ya ce masjidu diraran wa kufran wa tafrikan bainam abin da ya kamata a yi maza a nemi gire da a shimfida a kwantar da shi an kuma a me da gurin bola in ji Allah ai masjidu dirar din a zamanin manzon Allah akayi. ba yau aka ta ba Allah ya ce manzon Allah ya ce to maza a je a rusa shi manzon Allah ya je ya rusa masallacin in ka rusa masallacin daidai yake da ka rusa gidan karuwai daidai yake da in ka rusa gidan shan giya ka zancen ko ya fi ma don illar wannan masallacin ta fi wayannan gidajen don inda ake cutar da annabi muhammadu ne inda ake cutar da al'umman manzan Allah ne inda ake raba kan musulman duk duniya ne ana fahimtar karatu daga nan duk wani filin idi dama na gwamnati ne ta mallaka a yi rubokin nata kamar zancen ko gobe wani malami zai fito ya sake yin iskanci malam hausa suka ce ba wanda maciji ya sare shi in ya ga igiya ko sun ya gani tsalle zai yi don har yanzu mu radadin boko haram ba ta fita daga jikinmu ba saboda haka muna gaya wa gwamnati da babban murya kowaye idan ya taka doka a saita shi shine gaskiyar magana an bayan zancen? saboda haka mu mu ya koyar da mu zaman lafiya mu yanzu misali dr jaki annabin da fa Allah ya aiko mana Allah yana ce masa walau ta fazzan farko tukunan Allah ya ce ka bi ma rahmatin min Allahi to kai waye sai Allah ya ce masa walau ta fazzan galizal kalbi lan faddu min haulik fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawiruhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah ko wannan ba sakon ubangiji bane eh to Allah subhanahu ya ce. fa bima rahmatin min Allah linta lahum ya'ani rahimakallahu Allah yi maka rahama ya rasulullahi wa asana ilaika Allah ya kyautata zuwa gare ka wa faddala alaika Allah ya fifita ka bi an asbahata layyinan rafikan saboda kawayi gari kana da taushin hali kana da sauki kana da saukakkan hali eh? fi ma tamamulu kama annasi cikin mu'amalarka da mutane akwai rifku akwai tausayi akwai jin kai tun farko Allah ya yi maka wannan kiran ka gane ko fa bima rahmatin min Allah linta lakum summa bayyana Allah ta'ala ma huwa tariqul ukhra mecece farki ta karshen laulam ya kwalli nan da manzan Allah bai kasance mai taushin hali ba mai zai biyo baya kun fahimci karatu da manzan Allah bai kasance mai taushin hali ba me zai zama me zai faru shine sai Allah ya ce walau kunta fazzan galizal kalbi da ka zamanto murtaɗɗen mutum mai taushin mai kaushin hali mai sanantawa mai musgunawa eh law kunta fazzan ka da ka zamanto mai kaushin hali cikin mu'amalaka lasta rafikan da baka zamanto mai taushin hali ba wa inna ma aniban fita annasi kana kuntatawa mutane kana sawwarawa mutane cin mutuncin mutane kana zagin mutane kana kausasa musu walau kunta fazzan eh, fi ta'amulika laysa fi qalbika rahmatun babu rahama a cikin zuciyarka wala ihsanu ko kuma ba kyautatawa wala shafaqatun ba tausasayawa wala abubun babu tausayi wala hananun alal akharina law kunta fazzan galizal kalbi man natijatu me zai biyo baya Allah ya ce lan faddu min hawlika da tun mutane za su washe su barka wannan wa ake gaya wa wani shugaban halitta ba an fahimci zancen gaba ɗaya mutane za su wace lamfar domin haulika to wa zai kira kuma zuwa ga musulunci an fahimci zancen da ko mutum ɗaya ba zai samu ba musulunci zai ci gaba lau faddu min haulikal muslimuna musulmai duk za su wace su barka yanzu musulmai ba su wace sun bar shi ba eh wanda suka je suka kai masa gudumawa duk yanzu sun rabu da shi na ga mai gemu a mai magogoro ya ce dama a rashin sani ya yi ya ce kuskure ya yi lamfar gumin haulika bai taso ba yanzu ya ce kuskure a wancan lokacin ya ce kuskure ya yi na ga bidiyo din an ban shiga na saurara ba shi mai biyayya ne ga gwamnati kai ka saurari can ya ce tun farko ma kuskure ya yi ya ce shi mai ɗa'a ne mai biyayya ne ga gwamnati yanzu su shugaban 'yan izalar suka taru suka tafi aka kai masa gudumawa ya ce Allah ya isa bai gayyace su ba yanzu za su sake zuwa bai kausasa zance tare da su ba bai sissine musu bai zage su ba bai ci wannan ba taimako suka kai masa ba ba zagin sa suka je suka yi masa ba to wani irin shaidani mutum ne wannan ka gane ko duk mutanen da suka kai masa gudumawa kai karshe ba su masu mai gemu a magogoron da me suka sinci kansu akan me cewa sun zo sun ci shinkafa kaza da balangu ba da haka suka sira ba ashe ba tauhidi suka je suka kare ba balangu suka ci suka wase wannan shine ba sakamakon su shi yasa Allah ce walau kum fassan, galizal kalbi lam faddu min yanzu kawai sinannu ne ya rage a karkashinsa. Gaba ka ba ko la'anannu ƴan wuta ƴan uwansa sun suka rage a karkashinsa. Dun duk mutumin da yake tare da wannan sinannu mutane ne duk yanzu na san za su shiga su ta zagi to dan me babansu dr idrisim mai cin mutunci ne mai zagi ne saboda ka almajiransa dole su yi zagi don abin da ya koya musu kenan yanzu karatun da muke in ka shiga kome za ga sinuwa da zagi kuma waye su almajiransa ne kun bayan zancen? to saboda haka Allah ya ce eh ya rasulallahi da ka zamanto mai kaushin hali eh? lamfar domin haulika kai matayenka ma za su gudu su barka zaujatuka wa abu wuka ‘ya'yanka ma za su gudu su barka wa jaruka makwabtanka wa hadimuka hadimanka duk za su gudu su barka anas ya ce saboda kyan halin muhammadu rasulullahi hadamtu rasulullahi sallallahu alaihi ya ce na yi wa manzan Allah hidima shekara goma bai taba ce min me yasa baka yi abu kaza ba me yasa ka bai ce mun me yasa ka yi abu kaza ba shekara goma bai taba dukan bawa ko matarsa ba kamar zan can ko ya ce fa bima rahmati minan lahi yin lahu walau kunta me hanzan galizal kalbi lan faddu min haulika dr jaki ka saurara ka ji mabiyanka su ji abuwar zancen ko yan da min haulika walau kumta nabiyyan mursalan ko da ka kasance annabi ne abin aikowa inda ba ka da taushin hali ba ka da kyakkyawan mu'amala da mutane to mutane za su wase su barka in ji waye in ji Allah subhanahu wa ta'ala ku ji zancen nan fa walau kumta nabiyyan mursalan Wa ولو كنت نبيا مقربا وإن كنت خاتم الأنبياء وسيد الأولياء وشيخ الأتكياء ينفض من حولك ya rasulullahi ko da kai ne annabin annabawa kai ne shugaban halitta kaf gada inda ba ka da tausassan hali da mutane duk za su su rabu da kai me yasa al'umma suka bi manzon Allah saboda taushin halinsa saboda kyakkyawan halinsa saboda mu'amalarsa da mutane akwai daɗi in ka ce za ka bi mutum ne saboda kyauta dole ka bi manzan Allah in za ka bi mutum ne saboda kyansa dole ka bi shi in za ka bi mutum ne saboda kyan halinsa saboda fa makarimul ahalak Allah da ya tashi yaba masa bai ce masa bai yabe shi da komai ba da kyakkyawan ɗabi'a ya yabe shi wa innaka la'ala khulukin azim ya rasulullahi amma kai ba a turo ka ba kai ba annabi bane kai ba manzo bane amma ka ishi mutane sai ka ce wuta da aljanna yana hannunka wane kaburai ne wane mushrikai ne wane mutane banza ne ka ci mutuncin kowa ka ji mutuncin shugabanni ka ji mutuncin sarakuna ka ci mutuncin abokananka malaman ku wanda akidan ku daya da wanda ba akidan ku daya ba to kai wani irin shaidani ne manzo Allah yana cewa na hore ku da jama'a alaikum bi jama'ati man shazza shazza ilan nar duk mutumin da ya ware kai kadai ne kai ne ka iya kai ne ka sani kai ne malami kai ne kaza ka ware ka bar al'ummar musulmai ka kebe kanka ba a san ma ina ne alkiblar ka ba to manzo Allah ya ce to ka ware zuwa wuta ne kai da jama'ar ka duk wuta za ku tafi bilal da ilahu wannan wa ya faɗa sayyidul wujudi ba mu dawo mana <laughs> ni ka rigima nan duka akan me ya tashi ne eh baya son taimako waye ya ce yana son taimakon ai wani mawaki ne ya yi wakan ali nuhu ya hau kan wakan ya ce ya muhammadu ina ne ka taimake ni ya muhammadu a nan ne ai asali maganan ta fito shi sa ki, abin da sai na muna ce to hasibu kabla an yi hasibu ku wa kanku hisabi tun kafin ka je lahira a yi maka hisabi shi ali nuhu da ya hau kan wannan wakan ya ce manzon allah ya taimake shi yanzu shine shugaban 'yan fina-finai ba na kano ba ba na Kaniwood ba na nigeria gaba daya shine shugabanta ya ga taimakon mazala ko bai gani ba wanda ba mu je lahira ba ba yau shine shugaban 'yan fim ba na Kaniwood ba ba na kano ba na nigeria gaba daya shine shugabanta a gwamnatance tinubu ya bashi ko ba a yi haka ba Allah ya ga taimakon annabi ko bai gani ba shi kuma sinan da ya ce bai ya yana wanted <laughs> ya wa gidansa iyalansa matansa ‘ya'yansa almajiransa anguwansa garinsa ya gagare shi ba a yi hisabi batun a nan duniya bai ga komai ba ba sai ya ga tozarcin da ya fi wannan billahi da la ilaha illahu wani jiya a Kano ya kira ni ya ce malam kayi wa mutumin nan baki ba gashi ana neman sa wanted billahi da na ce kaɗan ya gani janibin manzon Allah ka taba ka zauna lafiya waye kai ku ayu eh Allah ya za kai bari fito muku da karatu in Allah ya ce wa atiullaha wa atiur rasula ku bi Allah ku bi manzan Allah Allah fa abin da yake bukata kawai ku bi manzan Allah ne ya raba kansa ne saboda ku ga girman abu. amma abin da yake nufi shine kawai ku bi Allah kuma ba ku sai ta ba idan Allah ya ce ku nemi taimako na ko ku yi hijira ka gane ko to hijirar annabin ake nufi ba na Allah zai yi hijira da wani gari zai tafi Allah ya ce wa iullaha wa iur rasula man yudir rasula saboda ya fito maka da karatu muhallu shahid a wajen shine kawai bin annabi Muhammadu. in kai da ne baka fahimci wancan ba ka gane ko sai Allah ya fito da karatun boroboro yace ya ce man yuti'ur rasula kada a ba Allah wanda ya bi manzan Allah kar ku wahalar da kanku ni ya bi kawai birani ku je ku bi manzan Allah magana ta yi daɗi man yuɗi Allah sai da Allah ya ce babba kat kat kat ka je malamai su fassara maka mai ma'anan kat kamar zan mala yusuf ya ce ni kuka bi na kawai ku je ku dawo da magana da aka tafi sulhul hudaybiya suhairu ya ce shi bai da sai na ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suhairu ya ce ni ba mu san wani abu sunansa bismillahir rahmanir rahim ba me kuka san ce bi ismi kallahumma manzo ya ce ka goge ka sa masa bi ismi kallah ba wata wata sai na ali take goge bismillahir rahmanir rahim ya rubuta bi ismi kallahumma ya ce haza min Muhammadu rasulullahi ya ce kai kai kai kai su ya da dakata dakata ali ya kake babbar ma ya ce ah inda mun yadda shi manzon Allah ne me ya kawo wannan rigimar ai din rigima saboda ba mu yadda shi Muhammadu rasulullahi ba ne me kuka sani ya ce muhammadu ibnu abdullahi muka sani manzon Allah ya ce goge Muhammadu rasulullahi ka sa masa muhammadu ibnu abdullahi to ga mazajen fa bilal an zo wajen ya ce la, ya yi shuru ya ce ali ya ce e eh, nidin ne nake gaya maka ka goge muhammadu rasulullahi ka sa musu muhammadu ibn abdullahi ce rasulullah mai tubi ya ce ali ba sani ji abu da na faɗa ba da cewa ni da fa muhammadu rasulullahi ɗan nake umurtanka ka goge Muhammadu Rasulullahi ka sa Muhammadu ibnu Abdullahi ya ce mi fami ba sarai ya Rasulullahi amma da to wallahi tallahi wannan hannu ya ce ya Rasulullahi ba zai goge Muhammadu Rasulullahi ba ya ce me na zo yi a duniya in na goge Rasulullahi yadda shi bai yadda Rasulullahi ba ya ce ni kuma na zo in kare Rasulullahi da duniya har kan dukkan anan ne ba, fa ahmadu babullahi wal kasdu nawahu wa ballagana tanzila ma za da ma kas ana kana fahimtar zancen saboda haka shine ainu rabbani rabbaniyati ainu idan ka bi shi ka bi Allah idan ka so shi ka so Allah in ka hada hannu da shi ka hada hannu da Allah in ka gaisa da shi ka gaisa da Allah in ka gaisa ka ga Allah in ka yi zance da shi ka yi zance da Allah Mana annabi wasa ne wani jaki ya zo ya ci mutunci manzon Allah ya zo da lafiya duk fadan ubangiji duk fushin ubangiji a duniya da lahira in ka taba manzon Allah ne amma ka zage shi ka ci mutu yanzu da fa abin da ya ce ana rabbukumul a'ala ko waiwayarsa bai gani ba ni in ni ne Allah ka gaya mun mana ka gani a ranar sai na damki abin banza ɗan iska amma Allah ya ce ku bar shi ce a bar shi kafurai suka ba abin da ba su gaya wa Allah ba yadullahi maglula suka ce ma hannun Allah ma a daure yake suka ce Allah talaka ne wani hannu agniya mu ne mawadata duk bai kula su babi lalis da lai dawa amma ana kai hari ga manzan Allah za ka ga anan ne zo wacewa ba za ka gane fushin Allah duk halin da ake ci in ka ga Allah ya yi fushi ya saurara zance to manzan Allah aka taba yaya dan salula da ya taba manzan Allah sai gashi nan suratul munafiki na sukutum ya sauka ko ba a yi haka ba da da da eh? da ubayu ko dan salulan kenan ko Abdullahi ibn Salul ya aka yi la'in raja'ana ilal madinati ko ba shi ya faɗa ba sai Allah ya ce masa me ya ce kai kauce walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina akai tonan silili akai kaf aka gama da shi shi kuma ɗaya sinan nan da ya taba manzo Allah mai Allah ya ce sai da aka yi masa tonon silili har abin da yake boye sai da Allah ya bayyana shi hamazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin azim utulim har katon cikin fa Allah ne ya halitta fa <laughs> ba wani ya bashi ne kan har katon cikinsa sai da Allah ya bayyana masa hamazin masha'in binamim manna'in lil mai hana alheri ne utulim Allah ya ce ba da zalika ɗan shege shi a karatun da muka yi na Dr. Jaki da mai makogoro don halal ba zai taba mutuncin manzan Allah ba duk Kur'ani idan ka bi sinannu ne shegu ne utulin ba da zalika zani shi kuma da ya tashi ya yadda da duk sufofin bai yadda da zanim din ba ne magana ta girma sai wajen jatumarsa kai ya ce kai al'amari ya ɓaci ba me ya faru ya ce yanzu ayoyi sun sauka a kai na bajak ya ce na yadda amma ɗaya na ban yadda ba ta ce wanne ne baka yadda ba ya ce allah ya ce ni shege shi shege ne ya eh, shi shege ne ya ce ka yadda wayan can Eh, ya ce to wannan maka yadda ya ce ya haka ya ce a ai ranar wanka ya ce wannan da kake amsa baba baba ba shine babanka ba har ka ta lalace wannan me ya jawo masa taba annabi inda bai taba ba zai tafi cikin nufin asiri yanzu shi dr jaki a kasan nan yau ya fara iskanci ne yau ya fara cin mutunci ne ai sai da ya je babban bango ka gane ko sai da ya hau red card red, carpet ka gane ko ai annan ne tun da ya taba yau shekara daya ana ta ta muza ya sake shiga hankalinsa ai bara ne a ramadan ne ina ji ya faɗi wannan abin ai ko ba haka ba yanzu to shekara ake nema tun daga shekara na kun ga ya sake samun kwanciyar hankali to har ya mutu har abadan billahi la illa huwa ba zai samu kwanciyar hankali ba wani ko ana fare fahimtar karatu to abinda manzon Allah ya ce mu dawo karatu an fahimci karatu saboda haka lam fadu min haulika in lam yarau minka ibtisamata wa rifkan fit ta'amuli ma'ahum ya rasulullahi inda mutane ba su ga murmushinka ba inda mutane ba ga tausayi da jin kai a tare da kai ba cikin mu'amala da kake da shi wa hilman fi ta'amuli ma akhta'ihim walau kunta fazzan galizal kalbi lan faddu min haulika saboda haka me yace fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah an fahimci zancen saboda haka sai malamai suka ce kun salaman alaman haulika kun salaman alaman haulika ka zauna lafiya da mutanen da kake tare da su ko da arna ne ko da kiristoci ne ko da mushirikai ne ko da yan bidiyan da kake faɗan ne ko da kafir duk ka zauna da su lafiya in ji Allah kun salaman ma'amman haulika tare da mutanen da kake tare da su ka gane ko wal muslimu shi musulmi laisa aduwwul linnasi man haulahu shi ba makiyin mutanen da suke suka kewaye da shi bane a anguwanka ka addabe su a cikin gidanka ka addabe su a garin ka addabi kowa a Nigeria ka addabi saboda ta'addanci sa ba kusan shekara goma sha da ya wuce yana yawo da bindiga da ɗan sanda me ya kawo haka yanzu in banda ma hukuma din a wancan lokacin ba ma'aukata ne a auna mana malamai dubu nawa a kasan nan ba a ce za a kashe shi ba ba a ce za a yi masa wani abu ba sai shi saboda fitinin ne ne shi saboda shi ne ne ga malaman da sun yi shekara hamsin suna da'awa ko bulala ba su taɓa rikewa ba amma shi har kun ba shi bindiga da ɗan sanda yana yawo hatta ya je saudiya da ɗan sanda yana yana gadinsa me ya fa me hau me ya faru a ya kamata daga nan a tambaya me dalilin da shi ba wani ba kawai da awa kake yi a ce har kana yawo da bindiga a ce wai mutane a kai fitinin ne dama shi da kansa doktor malamin sa ya bada labari ya je shi kadai da motarsa ya yi parking ya sa gareji sai ya ce gashi na Dr. Idris ya zo masa sai ya ce masa kai da kai kadai ya ce kwarai kuwa kage yawo a gari ya ce kwarai yanzu ba na je kasuwa ne na yi na je cefari na yi kaza na zagaya na dawo ya ce ai shi bai isa ya yawo haka a bauchi ba suka shiga falonsa ya ce kage yanzu nan da ina yawo ya ce da bindiga yake yawo yana cirewa ashe bindigan a ɗane yake kawai pop ya tashi a gabansu ya ce dardumansa sai da ya fuje wannan dr buke yake ba da labarin nan ya ce a a a malaye eh. <laughs> jam ya ce sauka lafiya sauka lafiya a ya ce ya ce lalle akwai damuwa to don girman Allah ya kai buke ne ya kai karantar wanda buke ya yi a cikin kashi ɗari ya yi dayansa me ya sa shi gidansa lafiya kalau kuma a gari ma irin Kano yake yawo shi kadai dama dan ta'adda ne dama mai fitina ne an fahimtar can ko to saboda haka malamai suka ce bai kamata musulmi ya zama maki ga fitina ga waɗanda suke tare da shi ba wala yambage an takuna hayatuhu bai kamata musulmi ya zama to rayuwarsa ya kasance wa tasrifatihi wa sulukiyatihi juye-juyensa da tafiye-tafiyensa da mu'amalarsa ban yaki ne wa jahiman dandazon bala'i ne wa azaban azaba eh? wa udwanan da keta iyawa da kiyayya alaihim ga sauran al'umman da suke tare da shi ba au zulman ko kuma zalunci lahum a gare su ba bai kamata musulmi ka zama haka ba جاء صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم كجي مسلمي من سلم المسلمون ودند مسلمي سوك كبتا من لسانه دك شر مي harshensa an zo wajen ko ba zo wajen ba Allah an zo wajen ko ba zo ba yanzu ba duk bala'in harshensa bane ya kawo masa wannan masifa mu ɗan ɗarika mun kubuta ‘yan izala na kaduna sun kubuta ‘yan izalan da sun kubuta ‘yan shi'a sun kubuta musulman ‘yan baruwa na sun kubuta mutanen anguwansa sun kubuta mutanen garin sun kubuta kiristoci sun kubuta har falastinawa sai da ya tattaka su ana kashe su ba ana yi musu boba bobai ba musulman ‘yan uwansa ba amma sai da ya fatattake su ya ce ma fadan da suke ma ba na musulunci ba ne a uzu billahi na shaidani raji ai wannan in ka gani shi kafin ka yi a uzi da shaidani to ka fara yi da shi da ka gan shi ka ga shaidanin mutum saboda duk duniya ni ban taba gani fitintunan ne irinsa ba ana fahimtar karatu? to shi ne da Allah kai kafi kowa a malami kai kafi kowa iya karatu eh ya kamata ya kamata kai wa kanka nasiya me yasa a ce da Allah mu dawo a ce mutum ya auro mata ya zo kawo kidansa ka auro mace na biyu fitina ya tashi ka kori amarya ta tafi aka kawo na uku ita ma haka na hudu a ke uwar gida Allah ki gyara halinki duk mata nan da aka kawo nan kawai dukkansu ba su da kirki ke kadai ne mai kirki ko kuma kai a cikin abokananka kai fada da wannan kai fada da wancan kai fada da wancan kuma a ce kai ne mutumin kirki kai ne mai gaskiya ah haba da Allah ai mutane ba jahilai bane an fahimci zancan daga nan man salimal muslimuna wadanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshensa wa yadihi da kuma na hannunsa wal muhajiru karatu akwai daɗi wal muhajiru shi mai hijira man hajara ma na hallahu anhu wanda ya guje wa abin da Allah ya hana shi ne yanzu mai hijira babu hijira bayan fatihul maka to malam mun mayar maka ka in ji manzan Allah ba hijira ka yi ba hijira shi ne ka guji abin da Allah ya hana shine yanzu hijira kamar ce ko to kai kuma fa ka duba wasu iskanci ba saboda raini manzan Allah wai in kun ce mun na gudu sai ya kawo sunan shugaban halitta ai shi ma ya gudu kenan yanzu wannan wannan mutumin kirki ne kana hada kanka da ko da yaushe fagen dagan ka ne Muhammadu Rasulullahi rainin ka ne Annabi Muhammadu kuji kalman kalmar las da ya faɗa ba shi ne, na cin mutunci manzon Allah Shi ne wai idan kun ce na gudu sai ya ambaci sunan shugaban halitta ma'ana hijiran da yayi shi ma daga makan guduwa yayi ya hada hijiran manzon Allah da wannan gudun nashi to abin tambaya yanzu kai shi manzo Allah da ya tashi yin hijira Madina ya tafi Allah muna so ka taimaka ka gaya mana yanzu a wani gari kake da Allah ka taimaka ko a waya ka kira ni ni in gaya ka gaya ya mu biyu eh a ah, ba zan yi masa wani alkawari ba malam Yusuf magana ba zan gaya wa kowa ba a ah, ba zan yi masa alkawari ba bai taso ba amma dai dan Allah ko a waya ya kira ni mu biyu ya gaya min kawai zan ko a wani gari yake yanzu manzo Madina ya koma sahabansa duk suka biyo shi kai kuma yanzu a wani gari kake matarka ta bi ka ‘ya'yanka sun bi ka almajiranka sun bi ka da Allah ka kokwata ka gaya mun a ina ni ‘yan sanda su rike kudinsu kyauta saboda Muhammadu Rasulullahi billahi ne zan gaya musu inda yake Allah saboda manzon Allah zan ce ku zo ga abin nema ya faru a gari kaza yake wallahi tallahi da ni za a je a kama shi ai makiyin annabi ka baza shi kawai to yanzu dan girman Allah kai wani gari ka tafi fada ko matarsa ba za ta bi shi inda ya tafi ba kulle almajirai kai da fa sahabbai suka bi da wasu suka ragu sai Balayi ya same su innal ladzina tawaffiyahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu ma kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة وتهاجروا فيها فأولئك ما واهم جهنم وساعد مسيرا الله يجي آآ آآ yanzu tunda manzo na ya ya koma Madina ko har yanzu kuna zaune a Makka me kuke nema kalu kunna mustada'afina fil ard mu fa ubangiji alam takun ardullahi wasi'atan duk girman kasan nan ko america ko ingila ko rasha ko faransa ba ko ina ma a duniya a ranar an yadda ka je ka zauna kai musulunci ka banda banda makka in ka kuskura ka mutu a makka kai dan wuta ne a wannan lokacin saboda an taba malam duk al'amari ba annabi ne na gaya muku ba yanzu wa aka taba annabi aka taba Allah ya yi kwandamin din makka kaf gaba daya Allah ya ce ba ni ba ke ka'aba ba ni ba ke Muhammad Sulai daga yau ka'abar makar ka sake kallon ta ba Al-Kibla na bane ina zan juya ta kalli baitul maqdis aka ce kuma mutanen da suke cikin duk mutumin da ya kuskura ya mutu a makka a ranan shi dan wuta ne gwara ya zo yi jime da yayi addini sa to kai kuma yanzu baucin mutanen bauchi haufa tun da shi aka turo yanzu mutanen bauchi duka ai sai ya kamata su fita su je su same shi aiko ba ba haka ba ko shi ba ne to saboda haka 'yan uwa musulmai wallahi tallahi duk fasikancin mutum da iskancin mutum to ya guji taba janibi manzan Allah yanzu dai wannan ishara ya ishe mu Ali Nuhu nan fa ba shi ya rubuta kasidan ba Hawwa yayi kan kasidan kaban zancen ko ya ce ya Muhammadu ka taimake ni sai gashi nan ga taimakon Annabi Muhammadu jama'a in ba nemi taimakon Annabi ba taimakon wa za a nema wai sai mutum ya zo ya fake maka wai iyaka na abudu wa iyaka na sa'inu kaji dakiki shi fa Allah abin da mutane ba sani ba da Yusuf wai wai taimako cikin abin da Allah ne kadai mai yi to ba a neman taimakon wani yanzu ya shiga cikin bala'i wa ya kamata ya fitar da shi akwai mai iya fitar da shi banda Allah ko ba haka ba to me yasa ya gudu me yasa ya je ya ɗauki loya bai yadda Allah zai fita shi ba eh mu dawo shi Allah da ya ce iyakan na abudu wa iyakan na sta'ino ka gane ko mu ɗauko bautan da Allah Allah bai ce ba wai zukulna lil mala'ikati isjudu li adam jadu ba duk girman bauta kan ba sujadan ba ne Allah bai gaya wa mala'iku su yi wa Adamu sujada ba yanzu su mu shirikai ne kenan su ba su san tauhidi ba ba umarnin daga Allah ba ne malamai kuma suka ce sujada da goshi ne rabuwa suka yi wasu malamai suka ce a durkusawa ne wasu malamai suka ce da goshi suka yi durkusawa suka yi suka yi sujjada ko bauta ne in Allah ya bada umarni mai ka iya annabi yusuf fa harru lahu sujjadan ba su yi sujjada sun gaishe shi ba su wanda suka yi sujjadan fa, babu kamar mutum a cikinsu ba dukkaninsu annabawa ne ‘yan uwansa duk annabawa ne, baban da annabi ne, iya jatuman ne ba annabiya ya bace Suka fadi suka yi sujjada ma annabi Yusuf. Malamai suka ce sujjadan da suka yi, kamar sujjadan da suka yi ake wa Ka'aba ne yanzu ba Ka'aba muke kallo muke sujjada ba Ka'aba muke bautawa ko Allah muke bautawa to wannan shi ne ba su fahimta ba ba in Allah ya ce ka yi ba ba wannan nan ake kallo ba shi Rabbul Izzati ake kallo abu huraira ya zo wajen ma'aiki ya ce ya rasulallahi ni ba idan na zauna a gabanka duk hadisin da aka karanta in na tashi kankon fayo ba komai a kwakwalwata abu huraira ina ya kamata ya kai kukansa ba gurin allah ba ko ba haka ba ne amma ina ya kawo kukansa yanzu wajen manzan Allah to bada Yusuf ku saurari wannan karatu shi kuma manzan Allah yanzu me ya kamata yi an kawo kwanan gabansa me ya kamata yi? ba ya roka masa Allah ba Allah ga Abu Huraira kwakwalwarsa ba ya fahimta ka bude ko ba shi bane la ilaha illallah kai ba yayi a ranar abin ya motsa billahi lazi mayafin sai ta kawo kanka mayafin aka dauka aka rufa masa daga ranar Abu Huraira ko zance ake idan ya ji ya kama kenan karshen memory kenan a duniya wanda idan ka cire abu huraira a addini ka ruguza rubu'i na addini nisifi masu lusi na addini ba ka rusa shi kuma kana samani duk shekara nawa yi asai da manzan Allah shekaru biyu ne ba ko da yan kai ba duk abu huraira abu huraira da kake ji a buhari a muslim nisai turmizi abu dawo da da bajan musulun na imamu ahmad duk cikin hadisan duniyan nan ba bai shekarun ba bai taka kara ya karya ba ba wanda duk sabon da suka yi a shekaru hamsin sittin tare da shi ba su yi hadisin da yake wajensa ba ba ya ɗaga ba mai hannu ya karanta masa fatiya ko kuma a'a ya ce kawo kanka abu huraira mayafin jikinsa ya ɗauka ya rufa masa daga nan abu huraira ya zama to rekod yana rikodin kawai a kukulwarsa. mayafi baban ga Allah ba bawalinsa aka ɗauka aka sha ya zama maganin ciwon ciki na har abadan da nakuda ila yau milki yamati ba maganan bawali ba ba jininsa aka ɗauka aka sha wutan duniya da lahira duk ya haramta gare shi ba wannan ba ba jikinsa aka zo aka taba aka taba jikinsa aka bada tikitin aljanna ga dan aljanna yana yawo akan doron duniya saboda me saboda jikinsa ya taba jikin Muhammadu Rasulullahi wai wannan ne ba za a nemi taimakonsa ba Allah ya kai mu ranar lahira lillahi ne zila ila illa wa dr jaki sai na hada ka da muhammadu rasulullahi ce ga dan da ya ce bai bukatar taimakonka Sinanne la'anan ne marar albarka da mabiyansa kaf gaba ɗaya wannan bawan Allah ka ce ba za a nemi taimakonsa ba kafin ya zo duniya ba ake neman taimakonsa ba yau annabi muhammad annabi adamu kafin ya zo ce Allah ka gabata mun dan muhammadu rasulullahi yahudawa in suna yaki suna tawassali da manzo Allah kaje suratul bakara Allah yake bada kissantawa malaman tafsiri suka ce su duk yakin da suka tafi ana karya su ana samun nasara a kansa nan da suka tafi suka ce ya ubangiji ka bamu nasara dan annabin da zaka aiko na karshen zamani daga nan suka ci nasara saboda haka daga nan in za su fita yaki da wayan da mutanen duk lokacin da suka zace ya ubangiji ka bamu nasara dan annabin da zaka aiko na karshen zamani daga nan kawai magana kafirai an gaba sai su samu nasara su dawo aya yana nan makago ya zo wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu idon na ya kamata a bude mun shi saboda kar in je neman mace a ce mun makago ba za ka haƙura a baka ta aina ta tare da kai ina cikin aljanna a ya rasulullahi eh in gani kuma in je aljanna ya ce to dauka kai da kanka ka je ka yi ka yi alwala ka dawo ka yi raka guda biyu ka yi wasali da ni shi da kansa ya koyar hadisi ne kuma ba yadda kuka iya da shi ba nan ba ba aka zo wajen nana Aisha aka ce yana na Aisha menene mafita ga fari yana damun mu shi ko bai tashi ya ce alfarman manzan Allah a yi ba a duk wannan an yi nisa ba ku san annabin ba ne har yanzu da sauranku ne kuna cewa Allah ka yi mun dan annabi din ba ya ce to ya za a yi ya ce ku bude saman nan a buɗe kwanon nan inda kabari manzan Allah yake kwance ku gane waye annabi Muhammadu waye ke koyar da wannan karatun na na Aisha aka bude kwanon saman nan tarwal ku cire silin ba na so wani shamaki tsakanin sama da kabarin manzan Allah aka bude shi tarwal ba silin ba katakau ba kwano aka aka yaye saman kabarin manzan Allah sama saman duniya tana kallon kabarin manzan Allah billahi lazi daga nan kawai hadari ya fara haduwa daga nan sai ruwa malaman hadisi su suka ruwaito wannan hadisi ba cewa aka yi Allah dan annabi ba a kawai abu ne saman ta san waye annabi aka yi ruwa malam Yusuf a zamanin Sayyidina Umaru aka shiga fari wani mutum ya tashi ya zo kabarin manzon Allah ya ce ya Rasulullahi istasqi li ummatika fa innahum kad halaku ya rasulallahi ka ji ba maganar ba ya rasulallahi ka shayar da al'ummanka al'ummanka sun kusa su halaka saboda fari a zamani sayyidina umaru aka yi wannan ya ga manzan Allah a bacci ya ce kai isarwa sayyidina umaru gaisuwa kuma ya kula da al'amuran al'ummansa kuma za a shayar da kuruwa aka zo aka gaya wa sai na umaru sai na umaru bai ce wannan mutum kafiri ka bai mu ce masa mushriki ba bai ce masa bai san tauhidi ba bai ce masa kai iyaka na abu wa iyaka na sayinu ba jakuna jakin doki in ka cire annabi ina tauhidi sunya tauhidi ba idan baka yadda ba in aka ce ashadu Allah ilaha illallah ka kara sannan gaba sai ka ci ubanka billahi la ilaha illa huwa kai da kafiri duk ɗaya ne gashi na ba kafirta la ilaha illallah amma baka ce muhammadu rasulullahi ba Malam Yusuf, da gwamma bai furta ba ya fi masa. shi ne fa ainihin tauhidi din ana fahimta wannan karatun maganar hijiran da ake yi din mai Allah ya ce wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah to abinda nake so ku santa a gurin wa man yakhruj wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi ba ya isa ba ya ce a'a wa rasulihi to cire manzan Allah hijirar da ka ce kaidin din in ba ka yi dan manzan Allah ba Allah bai bukatar wannan hijirar Allah yana hijira ne E, gudu ya fita ya tafi ina duk duniya garinsa ne ba inda bai ya gurin amma a nuna maka girman manzan Allah ne amma abin da ake nufi a wajen gaba ɗaya wanda Eh? wa man ya'ruju min baitihi wanda ya fita a gidansa muhajiran ila rasulihi muhajiran ila ilallahi wa rasulihi an kawo Allah ne dan a karfafa zancen amma waye ne yayi hijiran annabi Muhammadu ne to kaga in iyaka na ya iyaka na sayin fa babai yanzu zaka da Allah za a je aiwa gyara fa akwai gurare da dama da bai kamata ba Allah ya gurin da kuskure ne kai kadai ce mu bauta maka saboda haka kaga ai tauhidi ma in an ci ashhadu an la ilaha illallah wa da ai ya shikenan ya kare ai an musulunta a cire wannan din ko ba shine ya kamata su yi ba yanzu ai a fakaice abin da suke nufi kenan da Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahad an yi istinai a wajen ba a cire kowa ba Allah ya ce fala ta ma Allahi a kar ku bauta wa wannan Allah a cikin masallaci na amma na ka gane saboda kai kiki, jakin doki shi annabi bayya cikin ahad din an bayan zancen ko saboda haka in an zo kiran salata ce ashadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammad ko ba haka ba a ce a ba ka ji abin da Allah ya ce ba ya ustaz ba haka ba in an zo ikama Allahu akbar Allahu akbar a an la ilaha illallah ah, kai kai kai kai daru sai musai Allah ya ce fala ta du'uma Allah ya ah, kuma kana kawo suran Muhammadu a wajen kaga ai inda za ku yi iyaka na gududun yana da yawa eh ya kamata duk wannan a cire shi ko baka fahimci zance ba dan Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu iyyaka na'budu ai in an ce ashhadu an shikenan halatin mi ikama in an zo a cire sunansa in an zo musulunta da mutum a cire sunansa tun da kiyayyanku ya kai haka ai annabi ya riga ya wuce wallahi wahalan banza kuke sha Allah ya ce innal lizina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah Allah ya ce yadullahi fawka aydihim kai sinan ai annabi ya gama da kai Allah ya ce wa ma ramaita izina maita walakin Allah rama duk duniya an san annabi ne ya yi jifin nan Allah ya ce ni na ba kai kai ba ai ba a shiga tsakanin wannan halara guda biyu Allah ya sine musu albarka Allah kar ya shiryar da shi mani wanda ya taba annabi fa Allah ba zai bari ya shiryuwa ba wallahi ba zai bari ba kun ga ga lokaci yayi amma kwakwalwar yanzu ta buɗu ni kam su munafukan nan kam sun ce ba su yadda da sallah ba ne ba su yadda da azumi ba ne ba su yadda da zaka ba ne ba su yadda da aikin hajji ba ne waye ba su yadda ba annabi ne fa ba su yadda ba ba shi abdullahi dan salulan nan fa eh? yana sallah fa yana azumi ba? yana zaka ba yana hajji ba amma akwai killi da hiddi a zuciyarsa na annabi muhammadu shi yasa a filin yaki ne fa wannan shi suratul munafiki ya sauka fa a filin yaki fa an je za a ɗiba ruwa muhajiru suka ce su za su yi ansar suka ce su za su fara dibawa sai ce yanzu wai na mutane har sun kai haka suna suna suna gasa da mu mu ce mu za mu ɗiba mu so na sai ta ce to la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijuna minna azumin hal azab sai Allah ce kai dan iska saurara walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin walil mu'mina walakinnal munafiqina la yafqahuna anan ne fa daga nan ba aka sine masa aka aka yi masa tatas shasa na kawo muku wani karatun da aka yi akan mutuwan gero wannan da ya mutu ɗansa ya zo ya rasulullah ina neman alfarwa ce me kake nema ya ce babana yana kan gara-gara in ya karasa ina so ka bani riganka in je a yi masa lakafa ne ce za a yi maka ya ce kuma in ya mutu ina so ka je ka sallace ce za a yi maka ina so kuma ka ɗaka gawansa zuwa ya ce duk zan yi maka yana mutuwa ya ce lallai alkawari ya ce kwarai kuwa ya kara sai ce eh, to ga rigar ya ji ya cire riga kawo aka bashi aka je aka yi masa lakafani da rigan manzan Allah in kun shirya ku zo ku gaya mun aka shirya aka zo ga manzala cewa an gaba inda za ga munafiki gwara kafiri da shi munafiki na fi ke asalin minan nari aka zo aka ɗauko. zai tafi sallah sai na umar ya shiga ya ce haba ya rasulullahi yaya za ka je ka sallaci munafiki irin wannan an fahimci karatu baka ji abin da Allah ya ce bare bane in tas in tastaghfiru lahum 70 marratan falan yaghfira Allahu lahum ko so 70 ka nema musu gafara Allah ba zai ce in nayi 70 da dayin Allah zai gafarta mace zan yi nabiyu rahmatin nabiyu tawbati har ya kama riga manzo Allah ba ya tashi ya je ya sallace shi dalla yanzu wannan kan bai sha ba rigar manzon Allah a jikinsa manzo Allah ya sallace shi ya raka shi zuwa kabari to daga nan fa aka yi rukutan ayoyi na ragargazan munafiki Allah ya ce la takum ala wala takum ala kabrihim wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala kun ala kabrihi sallar manzan Allah bai amfane shi ba istighfari manzan Allah bai amfane shi ba rigar manzan Allah bai amfane shi ba billahi la ilaha illa huwa ba abinda Idris Abdul Aziz zai yi a duniya ya amfane shi inda zai amfana dan salula ya amfana a da malam halarar manzan Allah Allah bai yafewa shi yasa malamai suka ce duk mutumin da ya zagi manzan Allah kawai a kashe shi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 to